kwamishinan 'yan sandan jihar lagos mr fataya oyoshayi wanda ya tabbatar da kama basaraken da kuma shirye-shiryen gurfanar da shi a gaban kuliya ya bayyana cewa basaraken ya yi karya game da batun sace shi da ya ce an yi a ranar biyar ga watan yuli na bana um, the ballet question will be recalled to have been uh, kidnapped um, on the 5th of um, july and which report was made by his younger brother ya ce idan za mu iya tuna nasarawa a ranar biyar ga watan yulin bana ne aka ce an sace wannan basarake mai sarautar bale sai dai bincike da rundunar 'yan sandan jihar Legas ta gudanar ya nuna cewa basaraken baya jihar Legas a ranar da aka ce lamarin ya faru kuma mu ya nuna akwai wata 'yan tsama tsakaninsa da oba na wannan yanki wanda aka dora alhakin sace shin ko garkuwa da shi a takaice dai bincike ya nuna cewa karya yake kuma hukuma za ta ɗauki matakin da ya dace a kansa to ko mai binciken naku yanzu ya tabbatar when the oba of shangisha who was uh, um, alleged to be behind that kidnapping was invited by the security agency. It was also found that there was um, an animosity already between that Oba who was alleged to uh, behind this kidnapping and the Bale who had faked his kidnap. A lokacin da rundunar 'yan sanda ta gayyaci Oba na Shangisha wanda ake zargin ya sace fasaraken bincike ya nuna cewa akwai 'yar tsama tsakaninsu kuma lamarin ba gaskiya ba ne. To ko bayan wannan batun sace ba basaraken da aka ce an yi ruduraku ta gano wani batun na daban sai kwamishinan 'yan sanda fatai oshe ya ce just last week we've received a case like this where two employee of a company after they had um, stolen the money that the company asked them to go and drop in the bank faked that they have been kidnapped and arranged for someone to be calling the company come and pay him ransom of ya ce ko shakka babu yanzu haka akwai wani bincike da shi ma muke yi na wasu ma'aikata da su Kuma suka yi awon gaba da kuɗin su da aka ce su kai banki inda kuma daga bisani suka bugo waya suka ce an sace su shi ma bincike ya nuna cewa karya suke kuma su ma suna hannu ya zaka dai shi wannan basarake tuni gwamnan jihar Legas a kungume ambode ya ba da umarnin dakatar da shi daga kan sarautarsa wata sarwa da kwamishinan ƙananan hukumomi Mr. Taslim Falame ya raba manema labarai ya ce an dakatar da basarakin ne bisa zargin da ake masa kansa da shirya sace kansa da kansa abinda kuma ba gaskiya ba ne inda za a iya tuna ko a watan da ya gabata jami'an 'yan sanda sun kama wani kasurgumin mai garkuwa da mutane da aka fi sani da suna evans baban ya jibrin murya amurka daga lagos